ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسعوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنكركم ذكري حتى أنكركم ذكري تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين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 كما مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah da ya sake da mu wannan darasi na tafsirin alƙur'ani mai girma muna cikin suratul mu'minun za mu dora karatunmu a kan aya ta biyar, wanda kafin wannan aya Allah ya bayyana mana wasu mutane Allah ya tsare mu da su kai tsara kansu da kansu kamar yadda Allah ya tambata? bayan da ya kaɗe dangantaka tsakanin haihuwa da dangantaka wani ya ce mun ta da alkiyama babu maganar dangantaka ya bayyana cewa kawai ƙa'idar shi ne wanda duk ma'auninsa ya yi nauyi wanda ba wani yi nauyi to shi ne wanda kuma wato ma'auninka bai cika ba munanan ayyukan suke rinjaye ya yi asarar kanka da kanka kamar yadda allah ya ambata da irin waɗannan mutane kuma wutar jihar ne za ta zama makomasu allah ta sannan allah ya siffanta wata irin sura da za ka rinka samun su wuta tana kokko da su kuma tana tsaddaye naman fuskar su lafiyar lafiyar shehu da allah sai za mu ɗora wata tambaya ce wacce allah ya ke musu bayan sun shiga cikin wannan wutar ubangiji sai ce musu alam takun ayati tutla alaikum yanzu ayoyi na ba ta kasance ana karanta ta ba a kanku a duniya an karanta muku ayoyi na a duniya ana cewa ku yi na kirki ku bar mummuna ku zama mutane kirki ko imani da allah yanzu ba a karanta muku waɗannan ba a cikin rayuwar ta duniya an karanta fa kuntum biha tukazzibuna sai kuka kasance ma kuna ƙaryatawa ne da ayoyi dan an karanta sai ku ce ne ai ba wata mutuwa ba wani tashi da za a kuma ba wani wato sakamako da za a yi to da kansu za su amsa su ce mu ubangiji ƙaru sai su ce mu ubangiji rabbana ya allah na alaina shiqwatuna wato taɓewar mu ne da shakiyanci da lalacewa da taɓewa ita ta rinjaye amma an gaya ba kawai shakiyancin mu ne yawa muka ce ƙarya ma ake ba gaskiya ba wannan kenan ya nuna dan adam zai yi da laifi a tashin alkiyama kamar yadda Allah ya faɗa fa atarafu bi dhanbihi sun yi da zumban su sannan Allah ya ce to karkar rahama ya tabbata gare ba za a karɓi ban ku ba yau don kun mutu ba wuce babu ba saboda su suka ce shi kiyancin mu ne ya jaye mu ya Allah wa kunna qauman dhalin muka kasance mutane ne batattu an gaya mana an gaya mana mulki Allah ya yi da irin wannan shaida da mutum zai yi makaru da shi batacce ne kuma ya bace din ya tabe ya yi shikiyanci a duniya da kansa zai dinka faɗa wa Allah rabbana sai su dawo kuma suna roƙo suna cewa ya Allah akhrijna minha ka fitar da mu daga wannan wuta din wa in uduna idan mun koma ga mummunan aiki mu bayan an samar da mu fa inna zalimuna mu azzalimai wannan kuka ko complain ko korafi ba zai yi amfani ba ibnu kasir a gargashin waɗannan ayoyi da muka fassara a yanzu yake cewa haza ta ƙarya min Allah wannan kamar wata farkasawa ne da Allah ya kwankwashe zukatan waɗannan mutane ya firgitar da su ya saka su cikin tsoro suka zamanto zukatan sun sare kwankwasarwa ne da ahalin nari ga mutanen wuta wa tawbiqul lahum kuma zargi ne gare su ala martakabu min al-kufri a bisa abin da suka dauka suka aikata suka hau suke aikatawa na daga kafirci wal ma'asami da zunubai da suke aikatawa wal maharin da keta dokokin ubangiji da ya haramta wal azaibul lati awbaqat hum fi dhalik da kuma musibu da bala'o'i na zunubai da suka aikata wanda suka afkar da su cikin irin wannan mummunan hali wa kala ta'ala sai Allah ya ce musu alam takun ayati tutla alaikum ayoyi na musu kafince ba ana karanta su akan ku fa kuntum biha tukadzibun kuka kasance masu karyatawa ne da ita ai ayoyi na sun kasance wato ana karanta muku kuna karyata su ai kadi wa ursiltu ilai wato ilaikum rusula na aiko muku da manzanni zuwa gare ku wa anzaltu kutuba na saukar da littattafai wa anzaltu wato shubadikum na kuma saukar muku da misalai kwatankwace irin na waɗanda sun lalace kafin walam yabqa walam yabqi lakum hujjatan babu wata hujja da ta yanzu a gare ku wato tubluna biha wanda za ku rinka wato za ku rinka shirya zuwa da ita ko za ku ba da dalili ku kafa hujja da ita yanzu ba ku da wannan dalili kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake a wata aya yana cewa li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatu ba'da rusul wato na turo manzanni domin kada ku samu wata hujja bayan na turo manzanni akan Allah da Allah bai turo mandanni ba wata kila wani ya tsaya ya ce ma Allah ai da ka aiko za mu bi kuma ya riga da ya aiko don haka kenan an yanke mu kowa dalili da uzuri duka وقال تعالى الله يا تجبني أو تعاير wa وما كنا معذبين حتى نبعث rasula. ba mu kasance muna azabtar da mutane haka kawai ba har sai mun aika musu da manzo kenan babu wata alkariya da kawai Allah ya kama ta ya halakar da ita ba tare da ya tura mata manzo ba manzon sai ya je ya mata bayanin duk irin abin da ya kamata ta yi in ta ki to in azaba ya kama ta ba ta da hujja a wata cewa تعالى أو تعالى ko ko yaushe yaushe aka jefa wata jama'a cikin wutar jahannama? sa'alahum khazanatuha masu tsaron gidan wutar sai su tambayi waɗanda aka sa a cikin wutar su ce musu alam cikin nadhir shin mai gargadi bai zo muku ba qalu bala sai su ce na'am lalle mai gargadi ya zo kad ja'ana nadhirun haqiqa wani mai gargadi ya zo mana fa muka qaryata wa muka ce ma nazzala Allahu min shay'in Allah bai saukar da wani abu ba in antum muka ce manzannin ma ba komai kuke ciki ba ku manzannin nan illa fi dalalin kabir sa kuna cikin wata fata ce mai girma wa a aw ta'ar suna sake cewa law kunna nasma'u da mun ji lokacin da annabawa suke kira mu ko lokacin da ake gaya mana gaskiya da mun kasance mun ji a wani aqilu ko kuma mun fahimta muka yi aiki ai ma kunna fi ashabi sa'i da ba mu kasance cikin yan wannan wuta mai goruwa ba wannan dai duka ba zai zama uzuri ba fa atarahu bi dhanbihim Allah ya ce sun yi furuci da laifuffukan su sai Allah ya ce fasuhuqan ne santar rahama ya tabbata li ashabi sa'i ga yan wannan wuta mai goruwa wato kenan ba su ba shiga rahama Allah ta kiyaye shi wani haza kanu saboda haka anan sai suka cewa rabbana ya Allah galabat alaina tuna wato tabewar mu ne ta rinjaye ne. wa kunna qauman zalina muka kasance mutane ne waɗanda suke batattu ai kad qamat hujja hakika hujja ta riga ta tsaya a kanmu. walakin kunna ashqa mun kasance mu ne mafiya tabewa shaqiyai min annan fada laha wa nattabi'aha saboda muka to shakiyai a madadin bin waɗannan ayoyi wato da mu jawo zuwa ga abin da Allah yake gaya mana muka ki muka ki bin kuma ayoyin fadalanna anha wato saboda haka sai muka bace daga barin ayoyin walan turzaqaha ko wato bamu walan nurzaqaha bamu azurtu wajen ginta ba sun makalu sa'annan sai suka tsara da cewa rabbana ya Allah akhrijna min haka fitar da mu daga wannan wutar ba in uduna idan mun sake komawa zuwa ga mummunan aikin da muka yi a baya fa inna zalimuna mu da mun zalunci kanmu da kanmu yi ruddana ilar duniya a mayar da mu zuwa ga duniya fa'in udna ila ma salafa minna idan mun koma zuwa ga abin da ya gabata yanzu daga gare mu fa nahnu zalimuna to mu azzalimai ne mustahiquna lil huquba waɗanda suka cancanci ai musu a ai ramuwar gayya akan su kama qalu kamar yadda suka faɗa fa tarafna bi dhunubina yanzu mun yi kurci da zunubanmu fa hal ila khurujin min sabil shin akwai wata hanya da za mu bi mu fita daga wannan azaba babu wata hanya Allah ya kiyaye zalikum Allah ya ce ku dinnan hakan naku bi annahu domin cewa ku sha'anin abun yadda yake idza du'iya Allah idan aka kiraye ku ku bautata ma Allah wahdahu shi kadai kafartum ai kafircewa kuke wa in yushrak bihi tu'minu amma in an haɗa Allah da wani sai ku aminta mutum in kace masa ya bauta ma Allah shi kadai sai ce ya ki sai ya hada da wani ko wani wanda yake ganin malamin sa ne ko wani sa ne ko wani abu mai da haka sai ya ce ba zai bauta ma Allah shi kadai ba sai ya bi ta hannun wancan fal hukmu lillah yace a yau hukunci na Allah ne ba ga kowa yake ba ba ya ga malaminka ba ya ga wani annabin ma bi yake kawai gaya masa aiki Dan haka hukunci yau na Allah ne al'aliyi maɗaukaki alkabiri mafi girma ai la sabila ila al-khuruj babu wata hanya zuwa ga fita zuwa ga komawa duniya babu ita li'annakum kuntum tushrikuna billah domin ku kun kasance kuna hada Allah ne da wani Iza idza wahadahu mu'minuna idan mu'minai suka ce Allah ɗaya ne shi za a bautata mu kuma shi suke bautata mu ko kuma kun da sai kun hada Allah da wani kun musu bauta lokacin da suka nemi cewa a fitar da su daga wannan sai ubangiji ya ce musu qala sa'u fiha wato in kusu fiha Allah ya ce ku zauna a cikin ta ikhtaru fiha wato ku zauna a cikin wutar wala tukallimuni kada ku sake mini magana in ji Allah ba sauran wani jawabi da kuma za ku sake ai innahu ya kasance kana fariqun min ibadi wasu jama'a daga cikin bayina a duniya a rayuwar ku ta duniya yaquluna suna cewa rabbana amanna ya Allah ubangijinmu mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana zunubanmu warhamna ka ji tausayin mu kai mana rahama wa anta khairur rahimin kai ne fiyayyen masu tausayi a cikin bayin mu mu'minai akwai waɗanda a duniya suna faɗin haka idan sun faɗi cewa Allah kaɗai suke nema da gafarta musu ya ji tausayin su ya sa su rahama suna bautata masa shi kaɗai ku kuma a lokacin fattakastumuhum tasriya kuna rike su da ba'a eh a rinda ba'a saboda kana bautar Allah hatta an saukun zikiri har wannan ba'a ta ku ta mantar da ku ambatona da bina wa kuntum minhum na kun kasance kuna musu dariya saboda sun yi imani da Allah guda daya inni gazaituhum al-yawma Allah ya ce to ni a yau zan sakan ka musu bima sabaru saboda hakurin da suka yi ba su mu komai ba a duniya kun face su kun zage su kun ci mutunci kun ji bakakken maganganu duk abubuwan da kuka yi an wuce babin yanzu saboda haka zan sakan musu da irin hakurin da suka yi annahum cewa su na su ne masu rabauta an gani wato sune masu rabauta da samun gidan aljanna haza jawabun min Allah ibn kasir yace wannan amsa ne daga wajen Allah amsa yake bawa lil kuffar da waɗanda suke kafirai idza sa'alul khuruj min an-nar idan sun roki fita daga barin wuta sai a gaya musu idan sun roki fita daga wannan wuta raj'ata da komawa ila hadhihi dar zuwa ga wannan gidan duniya din ya sai a ce musu ba za ku fita ba kuma sai a ce musu ihsa'u fiha ku zauna a cikin wutar ma'anarsa shi na in kuso fiha sagiri ku zauna a cikin wutar kuna tsatsantuntu muhanina ababen wulaƙantawa azilla ƙasƙantattu wala tukallimun kada ku sake magana ai la ta'udu ila su'alikum kada ku sake komawa zuwa ga roƙon wai a fitar da ku ba za a fitar da ku ba idan ku zauna kuna kaskantattu wa innahu domin sha'anin abun yadda yake la jawaba lakum indi babu wata amsa a gare ku a huna haka ne ko qala al-awfi an ibn abbas mam awfi yake cewa daga dan abbas ikhsa'u fiha ma'anansa wala tukallimuni wato da aka ce ikhsa'u fiha wala tukallimuni qala ta hada qawlur rahman wannan shine maganar Allah mai rahama hina in qata'a kalamuhum minhu lokacin da ya yanke maganar su daga barinsa ita kada su sake masa magana وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو أبدة بن سليمان المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي واتو عروبة نقول عن عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال إن أهل جهنم يتلل متانا جهنم أو متر جهنم yad'una malikan suna kiran malikan ko dai mala'ikan gadin gidan wuta ko mamallakin wutar wala yujibuhum 40 aman ba zai amsa musu ba har tsawon shekara 40 idan sun roƙi a fitar da su sai an shiru akan tambayar da suka shiru na kafin a amsa sai an ci tsawon shekara arba'in summa ya ruddu alaikum sa'annan sai ya ba su amsa bayan shekara arba'in sai ce musu innakum su, ku masu zama ne tutur a cikin wutar me kuke gani gara su yi tambaya ko su shuru na gara su shuru gara su shuru su kawai dai suna nan a yadda suke amma yanzu da suka yi tambaya shekara arba'in ba a kula su ba da aka tashi kula su kuma sai aka ce musu kufa matabbata ne a wutan tsala hanar da a watuhun wato kiransu ta wulaƙantar da su ko wallahu alama ko malikin wa rabbul malik na rantse da wato shi Allah akan malik da ubangijin malik sun ma ya du'u na rabbahun faya kolo sannan za su kirayi Allah wato za su kira Allah faya kolo na sai a ce sai su ce rabbana galabat wato kuma sun yi rantsuwa ne da malik da ubangijin malik akan cewa rabbana galabat alaina shiqwatuna wato ya Allah ubangijin mu tabewar mu ne kai rinjaye akan mu wa kunna qauman balina muka kasance mutane ne fatattu rabbana akhrijna minha ya Allah ka fitar da mu daga wannan wuta fa in udna in mun sake komawa mummunan aikin mu fa inna zalimuna mu azzalimai qala fa yakutu anhum wato sai yi shuru ba za a ce musu komai ba tun da suka yi wannan roƙon sai yi shuru su ƙadarar duniya marmatai ne gwargwadon duniya sau biyu na wani shekarar duniya sau daya na tanan ba wanda sun shekarar duniya ba ko a irin dai bincike-binciken nan da ake kai masu kirkire-kirkiren bayani ba wanda ya gano shekarun duniya har yanzu to ku aika wa mutanen bbc mana na a a dai aika musu aji abin da za su fada watakila za su binciko wani abu ce allah da ya yi duniya yanzu shekarar ta kaza sai da aka yi duniya ne aka annabi adam haka ne mana ko sai da aka annabi adam ai wannan duniyar kafin a ce mata komai a kawo kowa an halitta ta da shekara dubu hamsin kafin makako makadi duka allah ya yi wannan da shekara nawa a dai aika musu ko za mu sabo ah, bayani an gane waye zai aika musu a cikin ku eh suna ji amma ai sai an tura musu tambaya ba haka kawai suke suru su bai ba sa surutun banza haka kawai sai an aika musu ai sai an aika musu tambaya wani ya daure ya aika waye zai aika wa bbc muna neman bayani akan yawan shekarun duniya ok za ka tura musu a google ai baya magana turowa kawai yake ka samu shekarun duniya a wannan google na yake magana ba mun kuma cewa muka ka tura ba bbc ba a google ba shi muke tambaya ba yawa ai ne ai ka san ai kuma gashi gashi gashi nan ko ana cajin da yi ana magana yana faɗan abubuwa kawai kuma za a ga kamar da mutum kake magana kamar da mutum kake magana amma da lokacin in ka matsa masa sai ka faɗan wasu abubuwan da ba shi kenan ba don don muna mukan nan muka ce to wannan wannan iyaye din ku zo a zauna da shi a matsa masa wasu maganganu a'a ka bar shi da wadan duka ai dama zai maka ta waɗannan maganganu har akwai inda ya faɗo wasu maganganu ya yi maganganu budan da ba su dace da ubangiji ba sai aka sake tura maka. sai ya turo shi kuma yana tambayar wanda yake tura tambayar kai a ina kai karatu shi ne sai muka gaya masa inda aka karatu ya ce shi yasa kake ta jayayya da ni ya sake turowa ai magana aiki malar sosai idan ana Eh, abin nan ɗinsa aka tura masa wata tambaya muka ce to muna son ya ba mu bayani akan yin hajji cikin ramadan ana yin hajji cikin ramadan sai ya turo ya ce ana yi aka sake tura masa sai daga baya sai ce ya fahimci fa cewa ba a hajji cikin ramadan <laughs> so kaga ke don wani abin nan ne hakan nan eh saboda haka eh, duk wani mutumin da yake son hakika kada ya dogara da shi in ka dogara da shi zai tsora ka kan kurakure wannan shine gaskiyar magana shi yasa mu muka jarraba shi muka ga cewa sai yake ya fahimci fa kamar mun san wani abu ne yasa muke tambayar sa abinda kaza da kaza da kaza eh da aka faɗi da aka rafe yake shi yasa kuke ta jayya da ka gani kuma in babu wani zai yi ta kokarin kakalo maka wasu wasu abubuwa sai ya gaya maka to ba abin da za ka dogara da shi ba ne musamman a dangane da abin da ya shafi addini za ka dogara da wannan saboda zai iya shi da faɗin wani abin da ba shi ke nan ba ko kamar likitoci ma bai kamata su dogara da irin waɗannan don zai iya ɗora mutum akan barna kuma ka zo ka samu matsala duk abin da yake da hatsari to karka dora kamar da irin wani shiriri ta shiriri ta haka to a ji aiki amma abin da ya shafi ana neman hakikan abu to in an yi wasa za a shiga matsalar da ba ita ke nan ba sun ma ya ruddu alaihim nan sai bayan musu da amsa fi fiha wato ku zauna a cikin da wala su kalli ne kada ku yi magana da ni Kala. Ah, mai yace ma na basal qawmu ba'da ma bi kalimatin wahida daga nan ba su sake wata magana ba ko da wata kalma daya wa ma huwa illa illa zafir wa shahiq babu wata magana da za su sake ji sai dai kugi da ƙara na tafarfasar jahannama kawai ita za su rinka shi tun da sun yi tambaya an ce su zauna sun zaki tambaya an yi to ba za su sake jin wata magana ba kawai sai dai su rinka jin jahannama tana ta farfasa tana farfashewa ko subhanallah fa shubbihat aswatuhum bi aswatil amir wato shikenan sautukan su sai kama da sautukan jakuna an gani awwaluha zafirun farkon ta shi ne tsara wa akhiruha shahid wato ƙarshen sautin sai zama to kamar wani hamimiya da farfashewar abubuwan da suke na bada'in wuta Allah ka kare mu وقال ابن أبي حاتم أيضا قال حدثنا أحمد بن واتسنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قحيل قال حدثنا أبو الزهراء قال عبد الله بن مسعود إذا أراد الله yace idan Allah yana nufin Allah ya kurja minhum ahadan wani ba zai fita daga cikin wutan nan ba yani min jahannama daga jahannama an gane ko ghayyara wujuhahum wa alwanahum sai Allah ya canza fiskokin dan wutan ya kuma canza launukan su fa yaji'u ar-rajulu min al fa yashfa'u fa yaqulu ya rabbi fa yaqulu ah, mumini sai ya zo yana neman ceto daga cikin ya ce ya Allah fa ya kulu sai ce man arafa ahadan falyukhrijhu wato duk wanda ya gane wani mutum daga cikin ku ya fitar da shi fayan fa yazi'u rajul sai mutumin ya dawo fayan zuru ya duba wala ya arfu ahadan ba zai iya gane wani ba saboda tunda Allah baya son a cece su kafin ku dawo ya canza musu fiskoki ya canza launin su duka kai da ka nemi ceto sai a ce ma ka je duk wanda ka gane ka cece shi in ka je ba za ka gane kowa ba Allah ka kiyashe mu wala ya arifu adam ba zai iya gane kowa fa ya qulu ana fulan fa ya qulu ma a'rifuka wato wani zai iya cewa ce ni ne wani shi kuma mai ceton zai ce ban ba san ka ba fa inda zalika yaqul a wannan lokacin ne za su rinka cewa rabbana akhrijna minha ya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan wuta fa in udna fa inna zalimun in har mun koma ga mummunan aiki mu mu azzalimai fa inda zalika yaqul a wannan lokacin ne sai Allah ya ce musu ihsa'u fiha ku zauna a cikin wuta wala tukallimuni kada ku sake magana ya Allah ka tsare ya Allah ka tsare mu daga wannan musu wa idza qala zalika idan ya faɗi haka utbiqat alaykum sai a rufe wutar wala yakhruju minhum bashar babu wani da zai fita daga cikin la ka kiyaye shi la ka ji tausayin mu ya Allah ثم قال تعالى مذكرا لهم سانا في الله يمغنا yana mai tunatar da su yana mai tuna musu bi dhunubihim fi dunya irin dhunuban da suka aikata a duniya mala a ji tsoron aikin zunubi a ji tsoron aikata zunubi Allah zai musu magana yana tunatar da su zunubansu wa ma kanu yastahzi'una bi ibadihi almu'minin kuma da Allah zai tuna zai ci gaba da tuna musu abinda suka kasance suna izgili da shi da bayin sa mu'minai wa iji da izgilin da suka yi wa mu'minai bayan Allah waliyan Allah fa qala sai Allah ya ce musu innahu kana fariqun min ibadihi ya kasance akwai cikin wasu jama'a daga cikin bayina muminai fa na suna cewa rabbana ya allah amanna mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana warhamna ka ji kai mana rahama wa anta khairur na kai ne fiyayyen mai rahama a duniya akwai bayan da suke faɗin wannan ku kuma da yake zunuban ku sun yawa da izgili da kuke yi fattakastumuhum zakariya sai ku rinka rike su da ba'a ai a fasakirtum ku musu ba'a min um daga gare su fi du'a'ihim iyaya wajen roƙona da suke a fitar da su daga zunubai a yafe musu a yi musu rahama sai ku rinka musu izgin wa tadarru'in ilayya da tawadu'in da suke gare da suna neman gafarata sai ku kuma ku ci gaba da musu izgin hatta wannan izgilin naku har ya kasance an saukum zikiri ya mantar da ku tunani ya da ku bin littafina ya da ku bin annabina kuka ki ai amalakum ba'dukum ala wato sashin ku sai abin ya dauke ku ala annasitum mu'amalati kuka manta da mu'amalar bautata mun da komawa gare ni duk kuka manta wa kuntum minkum tarhaqun kuka kasance kuna yi wa waɗannan mu'mine dariya ay min sami'ihim saboda aikin da suke yi mini wa ibadatihim da ibadar da suke yi gare ni kuka kasance kuna musu izgin kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa yana cewa innal ladina ajrabu waɗanda suka zamanto masu laifi mujrimai kanu sun kasance min na amanu daga waɗanda suka yi imani yadhakuna suna musu dariya a wannan duniya an gane ko wato mujirbai in sun ga mu'minai sai su musu dariya wa idza marru bihim idan suka wuce ta gaba ga waɗannan kafiran ya tazamazu da sai su rinka nuna su ai yalmizuna kun suna nunan su suna jirdan su istihza'an saboda izgili thumma akbara amma jaza bihi awliyahu sannan sai Allah ya ambata musu daga abinda ya sakan kama waɗannan mu'minai nasa wa ibadaku salihin ya ambata musu abin da ya sakanta ma bayan sa salihai fa qala ta'ala fi Allah ya ce inni jazaituhumul yawma ni a yau na sakanka musu bima sabaru saboda hakuri da suke ai ala azaku sun yi hakuri akan cutarwanku na ungare su wastihza'ikum bihi ko minhum da izgilin da kuka kasance kuna yi daga gare su cewa su annabin humul fa'izu da su ne masu samun babbar rabo a gidan wannan aljanna a yi ja'altuhum humul fa'izi na na sanya su su ne masu rabautuwa da aljanna bisa'adati da arziki da shiriya wasalamati da kubuta daga wutar jahannama waljannati da sakamako da aljanna annajina minan nar waɗanda suka zama to sun tsere da wutar jahannama ba su ba wuta a yau na sakin kamus nan ya kamata mu aje ko eh, darasi ɗaya ya rage insha Allah a wannan sura ta mu'minun za mu dora darasi na gaba insha Allah Allah ya sanya mu cikin masu rabauta da aljanna Allah ya sa mu cikin masu tsere bauta Allah ka ce make mu ya Allah tsere mu ya Allah daga dukkan wata fitina Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه ya Allah muna tawassuli da sunayenka mutu ya tsarki da kyawun ayyukanmu muna roƙonka ya Allah ka sanya mu daga cikin mutanen aljanna ka tseratar da mu daga wuta ya Allah ubangiji ka raba mu da wulaƙancin duniya da na lahira mu gama lafiya ya Allah ubangiji ka ba ku wadatar zuciya Allah Allah ka tsare mu daga fitinar wannan zamani Allah waɗannan masu kidnafin da sauransu ka tsare ku daga sharrinsu ya Allah za su shirya ka shirya su tun ba za su shirya ba Allah ka yi maganin su ya Allah ubangiji ka raba ku da fitinar zalani mun ka raba ku da fitintunan rayuwa ya Allah Allah ka raba ku da fitina irin ta mutuwa ubangiji ya Allah ka yi mana arzikin shahada ranar mutuwa Allah ka bi bayan ya Allah Allah ka tsare mu da tsaron ya Allah kai mana rahama da rahamar ku ya Allah da raba mu sharrin masu hasada da makirci masu makirci da muguntar masu mugunta da kiyayyar makiya da ha'incin mahaɗinta da makircin masu makirci da hasadar mahasada ubangiji ka tsare mu ya Allah ya Allah ka ji tausayi mu